shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a ƙarshe-ƙarshen tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin alkur'ani wato suratul kahf sura kogon dutse a jiya mun kwana a aya ta tsakankanin ɗari da bakwai zuwa ta ɗari da takwas muna cikin bayani sai lokaci ya riske mu kuma wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da sabnil jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a Zikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya muna bayani akan jannatul firdaus mun ji abin da malamai suka faɗa in an ce firdaus ma'ana ita ce gonar da take tsirar da nau'uka daban-daban na tsirrai ba mamaki ana iya samun inabi a samu dabino ana iya samun rumana kankana abarba gwanda lemu gwaiba duk kai har abinda da baka taba ganinsa ba to in dai gona za ta tsirar da wannan to ana kiranta firdausi wani mai iya magana yana cewa kanat manaziluhum idzaka zahiratan fiha al wal wal ma'anan firdaus wato gona wacce ta tattara abubuwa daban-daban na kayan marmari daga cikin hadisin da ya tabbata wanda bukhari ya rawaito rahmatullahi alaihi daga anas dan malik radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da wata mata ana kiranta rubayya ibnatu annaf wato an kashe ɗanta a wurin yaki sai ta nuna damuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce innaha jinan ya ke rubayya kada ki damu saboda inda kin san matsayin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ɗanki ba za ki damu ba don haka innaha jinan aljannuna ce wa inna ibnaki asaba al ala danki kuma ya samu firdausi mafi kololuwa wato a cikin aljanna ya samu ta sama wal firdaus sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ci gaba da mata bayani yace in an ce firdaus ita ce rabwatul janna wato tsauni na cikin gidan aljanna wa hiya awsatuha ita ce mafi zaɓin wato ainihin zaɓaɓɓiya daga cikin zaɓaɓɓun gidajen aljanna wa afdaluha kuma ita ce mafi falalarta yadda ka san a yau muna cewa VIP misali da na buga misali akwai matsayin da za a ce a'a wannan an killace mu wasu mutane ne special guest misali baki na musamman to ita ma aljannal firdaus ba kowa zai shige ta ba sai wanda ya sadaukar da lokacinsa ya sadaukar da komai nasa ya bi Allah subhanahu Ta'ala. shi yasa muka karanto a jiya idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus idan har za ku roki Allah subhanahu wata'ala to ku roke shi aljannatul firdaus aya ta kasa tace khalidina fiha la yabghuna anha hawala masu dawwama ne a cikin gidan aljanna ba su kuma bukatan sauyin wannan gida abin da yasa Allah subhanahu wata'ala ce ba za su bukaci sauyi ba don kun san abu in ya cika yawa yana gundura shi yasa hausawa ke cewa wai ido wa ka raina wanda na saba gani wanda kake ganin sa kullum misali zaka gan shi bai da kima ko da yana da kima a wurin wasu to haka idan mutum ya cika zama wuri guda ɗaya a rayuwar mu ta duniya yakan samu gundura abin yakan ginshe sa to amma aljanna ba haka take ba don mutumin da ya shiga zai yi shekara aru aru amma kullum mararin aljannan yake bai da bukatan sauki kuma yadda na fara bayani a jiya wuta ce in an shiga akan iya fita amma aljanna in an shige ta ba za a fita ba da nassin alqur'ani saboda ayoyi da dama Allah subhanahu wata'ala zaka ga yana mana bayani in ya kawo ni'imar aljanna sai ce to wama za a cikin ta wa amma alladhina su'idu fa fil jannati khalidina fiha قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها دو وأن سكا بي الله سبحانه وتعالى suka ji tsoron Allah, to suna da ni'imomi cikin gidan aljanna daga cikin ni'imomin akwai aljanna daga cikin ni'imomin ga mata tsarkaka waɗanda ba su jini ba su al'ada ba su kaki sannan daga cikin gidan ni'imomin aljanna Allah subhanahu zai yarda da kai shi za yake cewa jaza'uhum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha abada radiyallahu anhum wa radu'an su sun yadda da Allah subhanahu wata'ala shi ma Allah subhanahu wata'ala ya yadda da su wani zubin kuma kaji ya ce ulaika jaza'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da aikin masu aiki wani zubin kuma kaji ya ce lakinin ladina taqaw rabbahum lahum jannatun ta jirimin tahtiha al-anharu na fiha nuzulan min indillah wannan wani masauki ne Allah subhanahu wata'ala ya tattala ma yan aljanna wani zubin kuma kaji ya ce tilka hududullah wa man yuti'i Allah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim don haka khalidina fiha masu dawwama ne a cikin gidan aljanna la yabghuna anha hiwala ba za su buƙaci sauyi daga gidan aljanna ba ka duba ka ga daga cikin sifofin ibadur rahman Allah subhanahu ala bayan ya ce su ne masu kaza su ne masu kaza sai ce ula'ika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha masu dawwama ne a ciki hasunat mustaqarrun wa muqama ba su bukatan sauyi ba su bukatan canji wani zubin kaji ce fa asabahumullahu bima qalu jannatin ta tajri ta hati al-anhar fa atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawabi akhira akhirah don mutumin da ya shiga ba zai fita ba alƙawari ne na Allah subhanahu wata'ala rasulan min rasulan minhum yatlu alaihim ayat rasulan zuwa ƙarshen aya wato Allah sun mana bayanin rasulai yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukum alkitaba wal hikma duk mutumin da Allah ya taimake shi ya shiga to ba zai fita ba Allah muke roƙo ya sanya mu daga ciki amin rasulai yatlu alaikum ayatillahi mu mubayyinatin li yukhrijal ladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur wa man yu'min billahi ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد Kadi الله له رزقه ثم mutumin da ya samu wannan to Allah subhanahu ta'ala ya kyautata masa arziki don ba wani arziki da zai samu sama da wani khalidina fiha la yabghuna anha hiwala ba su bukatan sauyi daga wannan gida Imam al-Jauhari ɗaya daga cikin malaman lugha rahimahullah yace in an ce at-tahawul sauyi shine at tanaqqulu min mawdi'in ila akhar shine ka tashi daga wani wuri sannan ka koma wani wuri amma al-hiwal shine sauyi ana cewa hala yahulu hiwalan haulan ma'anan an ce hala ya sha makance ko ko hala ya canza daga wuri zuwa wuri abu ali yake cewa in an ce alhaiwan bi ma'ana tahwil shine sauyi imamu zajjaji ma irin kwatankwacin wannan magana ya faɗa wani mai iya magana yana cewa وحلت سواد القلب لا أنا باغيا سواها ولا أن حبها متراخية yace ta sauka akan zuciyata ni don haka sai naji ta yi mani ba ni da bukatan sauyin ta in mutum kenan kake tunanin yayi ba ka da bukatan sauyi ta, ya kake tunanin aljanna wacce Allah subhanahu ta'ala zai baka don haka khalidina fiha la yabghuna anha hiwala ba su bukatan sauyi sannan duk mutumin da ya shiga da wanda ya shiga a farko-farko da wanda ya shiga a baya-baya shi na baya yana ganin babu wanda ya kai shi matsayi shi kuma na farko yana ganin babu wanda ya kai shi matsayi domin kowa ya yadda da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ya tabbata a cikin hadisi ibnu jarir ya rawaito rahimahullah bi sanadin hasan yana cewa haddathana al-husayn husayn ya bamu labari qala yana cewa sami'tu makhlad ibn al-husayn naji makalatan Hussein ya kulu yana cewa wasu ila anha an tambaye shi game da aljanna ya zaka siffanta mana aljanna ya take fa qala sai yace sami'tu ba'd ashabi anas naji wasu daga cikin abokanan Anas dan Malik radiyallahu anhu ya kulu yana cewa qala yace yaqulu awwaluhum dukhula na farko farkon da ya shiga aljanna idan ya shiga sai ya waiwayo sai ya ce ma wanda yake waje innama akhalani Allah awwalahum abinda yasa Allah subhanahu wata'ala ya shigar da ni a farko li'annahu laysa ahadun afdala minni domin babu wanda ya kai ni falala sannan wa yaqulu akhiruhum dukulan shi ma na karshe da ya shiga sai ya ce innama akharani Allah da yasa Allah subhanahu wata'ala ya jinkirtar da ni na shiga a karshe li'annahu laysa ahadun domin ba wani mutum a'tahu Allahu mithla alladhi a'tani saboda babu wanda Allah ya bashi irin abin da ya bani shi yasa ya bani a ƙarshe kowa is comfortable is contented ya yadda ya gamsu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi saboda ba wuri bane da za a ce a'a ai bai mun ba barin koma can barin ci a'a duk inda aka raku ba ka to wuri ne ya maka kuma mun karanto a jiya darajar da ke tsakanin daraja kamar tsakanin sama ne da ƙasa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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا ولو جئنا بمثله مددا الله سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا qul annabi ka gaya ma duniya gaba ɗaya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam law al-bahru midada idan da teku zai zama tawada ga marubuci wanda zai rubuta li kalimati rabbi wanda zai rubuta kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala a ce duk wani teku da ka sani a ce irin su Indian Ocean irin su Mediterranean Sea misali irin su Pacific Ocean duk irin waɗannan manya-manyan tekuna da ka sani da za a ce za a mai da su tawada a baiwa mai rubutu wanda zai rubuta kalmomin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce la nafidal bah da tekunan sun kare gaba daya qabla an tanfada qabla an yanfada kalimatu rabbi gabanin kalmomin Allah subhanahu wata'ala su kare walau ji ina bi mislihi ko da an zo da irin wannan tekun madadan mai yawa da yawa da yawa za su kare amma kalmomin Allah suna nan ba su kare ba saboda ma ya'lamu junuda rabbika illa hu walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abqarin ma nafidat kalimatullah kalmar Allah ba za ta kare ba amma tekunan nan gaba ɗaya za su kare mai rubutu zai gaji da rubutu sannan alƙalamin zai gaji ya karye kalmomin Allah ba a rubuta ɗayan goma a cikinsu ba subhanahu ta'ala. ashe kun ga babu wanda ya fi cancanta da ji tsoronsa sama da Allah subhanahu ta'ala ibnul ambari ɗaya daga cikin malaman lugha yace rahimahullah abin da yasa ake ce da tawada Al-Madad ko midad saboda kaman ƙari ne an ce madda ya miƙa ko ya bada ko ya tallafa ya muddu yana miƙawa wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara don haka almidad tallafi ko ko miƙawa saboda shi kamar tawada takan kasance wani ƙari ne ga mai rubutu saboda in babu ink bai za ka iya rubutawa babu abin da za ka rubuta don haka shi za ka kiran shi midad malaman da suke karantawa bitta qabla an tanfada akwai ibnu kasir da nafi da abu am da kuma asif suna karantawa qabla an tanfada bitta amma kamar ibnu amir da hamza da Kitai. suna karantawa ƙabla an yanfada kalimatu rabbi wannan kuma babu laifi a cikin larabci ya halatta kamar da Abu Ali yake cewa rahimahullah yace at-ta'nisu ahsan karantawa da ta'un shi yafi kyau amma karantawa da ya umma yayi kyau saboda fa'il din wato mu'annas ne majazi mace ce amma ba haƙiƙa na ba idan misali aka samu faslu tsakanin fa'il da kuma fi'ili wato kana iya sanya fi'ilin ya kasance muzakkar ko ko mu'annas wannan muna magana ɗalibai zaka iya cewa ja'atni fatatun da kuma ja'ani fatat shi yasa cikin alqur'ani zaka an ce waja'ahumul bayyinat waja'atkumul bayyinat wani zuwa tabbatar da ta'un wani zuwa kuma ba za a tabbatar da ta'un ba don haka idan mace ita ce ta aikata aiki amma ya kasance fa'ila ce mu'annata ce amma majazi ba asalin macen bane to kana da fuskoki guda biyu kana iya cewa qamatil har kuma kana iya cewa qamal har kana iya cewa qala rijal kana iya cewa qalatir rijal Kamar can qalatil a'rabu amanna wani zubin kuma sai kaga an kawo shi da muzakkar to wannan larabci ya san wannan babu laifi in mutum ya wannan ya halatta don haka abin da ya faru kenan a nan a cikin alkur'ani sai malamin suka fito ana kaga yace law kana al-bahru midadan yace midadan ala wazni fi'ala la nafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi madada bai ce midadan ba na farko law kana al-bahru midadan akwai alifin guda biyu amma walau ji'na bi mithlihi madada bai ce midadan ba me yasa ya zama haka malamai suka ce ibnul anbari yace rahimahullah idan ka duba ƙarshen sura zaka ga sukan kare ne da wazni da ma'auni na fi'al ko fa'ul ko fa'al misali wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa alazni fa'ula la yabghuna anha hiwala alazni fi'ala walau ji'na bi mithlihi madada alazni fa'ala to idan da an zo a karshe aka ce midadan walau ji'na bi mithlihi midadan to da ma'aunin ya kare in saboda wannan shi ake kiransa alfawasil alqur'aniyya wato abubuwa ne wanda yake sun kare a ƙarshen qur'ani inda ba qur'ani bane sai ake astajul murassa wato tsari ne irin na mawaka amma qur'ani ba a kiran shi wannan tunda ba waka bane sai dai ake alfawasil wato ƙarshen ainihin ayoyi wannan shine dalilin da yasa aka ce madadan ba a ce midadan ba domin dukka gaba daya haka suke karewa gaba daya na'am قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا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 yadda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala yakan sa mutum ya samu natsuwa da kuma kwanciyar hankali amma jayayya da abin da Allah subhanahu wa ya so ya aminta ya yadda ya tabbatar yakan jefa ɗan adam cikin tashin hankalin da ba wanda zai iya samar da shi in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala kaga idan ka koma cikin wurare daban-daban daban kullum kafirai su matsalansu me yasa za a aiko mutum ba a aiko mala'ika ba annabi nuhu alaihi salatu wassalam abinda mutanen suka gaya masa kenan shi yasa yake cewa aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun yayin su dan me kai ne za a ba dan me kuma kai din ma mutun ne ai wani zubin kaji suna cewa faqala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alayhi walau sha Allahu la anzala mala'ikatan ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin wani zubin kaji sun ce fa qalu abasharun yahdunana fa kafaru wa tawallaw wa staghna Allah wani zubin ce fa qalu abasharan minna wahidan nattabi'uhu inna idhan la fi dhalalin wa sughur mutum ɗaya za mu tattaru mu bi kuma mutum ne irin mu wani zubin kaji sun ce ma naraka illa basharan mithlana sai kai mutum ne muke kallon ka ai wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'i sannan waɗanda suka lullube ka mutane ne marasu daraja ba su da kima ba wai masu kuɗi ba ne muka ga suna biye da kai bare mu ma mu ce za mu shiga irin da'awa irin wannan magana irin ta ce fir'auna ya gaya wa annabi musa anu'minu li basharaini mislina wa qaumuhuma lana abidu hmm. yanzu mutane ne guda biyu su za su zo mu imani da su a gaba ɗaya kafiran duniya abinda suke gaya ma annabawa kenan تريدون أن تصدونا ما أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا أما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم أما كركم أنت ولكن الله يمن على من يشاء من عباد mu mutane ne irin ku ba eh ba ku yi ba amma ku sani Allah subhanahu wata'ala yakan wa wanda ya zo falala ko da kai baka so ba Allahu yastafi min malaikati rusulan wa minan nas tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah don haka don kai kaki abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya aminta sai dai ka jefa kanka cikin fitina hmm. shi yasa Allah ya tabbatar da wannan wa qalu laula unzila alaihi malak ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم dan me ba za a بذائكو mala'ika ba? Allah subhanahu wa ta'ala ce to inda mala'ika ne muka saukar ya sauka za mu jirkita halittansa za mu mai da shi ainihin ɗan adam ba za mu bar shi a surar shi ta mala'ika ba saboda ku ba za ku iya tunkararsa ba sai na za ku fahimce shi sannan kuma su mutane ne aka aiko wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mit fa humul khalidun wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at wa ma kanu khalidin ba wai mutane bane waɗanda ba su cin abinci Allah ta ta'ala cewa wa ma arsalna qablaka min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira kullun jayayyan kenan to tunda wannan shi kuke majayayya shine Allah subhanahu wa ta'ala ce ga ya masu kulka ce da su inna ma ni innan ban zamo ba face ana ni basharun mislukum mutun ne irin ku ni ba mala'ika bane ni kuma ba ainihin aljani ba ne ni ba ainihin wata halitta ba ce mutum ne irin ku amma akwai abin da yake bambanta ni da ku yo a ilai ni a nema wahayi ko ba a yi maku don haka inda muka bambanta kenan na ji wasu masu tafsiri da ra'ayi yan bidiya sukan fassara wai kul inna ma inna sai su tsaya ma ana basharun mislukum ni ba mutum bane irin ku annabi mutum ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ba irin kowa ba saboda duk annabawan da Allah subhanahu ta'ala ya ko mutane ne amma matsayinsu ba irin na mutane ba yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru wa wailul lil mushrikin ko ne ya tabbata ga mushrikai don haka sai ya tabbatar kaga ka duba al-usulul balaghi wannan ana kiran shi uslubu hasrin wa qasf ya killata abin yace ni ban zamo ba face dan adam ne wannan ana kiran shi qasru mawsufin ala sifa saboda an takaita masa wata sifa wata sifa aka takaita masa ita ce ainihin mutuntaka sannan kuma shi dinnan manzo ne Allah subhanahu ya aiko amma ba irin kowa ba yadda zaka gane haka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi da azumi abin da aka ce ma wisal azumin kwana uku ba cin abinci ai kaga mu yanzu da zaran an kira magariba kowa zai dan nemi abin bakin sa lafiya ta to akwai azumin da ake kiran shi wisal azumi ne na kwana uku sai ka kwana uku sannan zaka ci abinci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya dauka wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake banta da annabi kadai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma auren mata sama da hudu wani abu ne wanda yake bance shi da ya ɗauki azumin sahabbai suka ce ya rasulullahi muna sha'awar mu biye kai ce a'a suka ce in ya ce a'a suka ce in ya ce zo mu je rawi ya ce da aka kai na ɗauka azumi ne irin yadda ake ciki wannan in an kira magariba a dan samu abu kuma ri ya dawo ya ci ya dawo da asuba a ɗauka sai na ga an miƙe kawai muka ce ya rasu na ce a'a ai akwai tafiya a gaba yanzu aka fara mu je sallallahu suka ce muka yi kwana biyu muka kwakwanta haka yadda ka san an yi shanyar tsumma kowa ya yi laushi muka ce kai amma da mun sani da mun bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da nake so in ce sai ce ah to in banda ku ayyukum misli faman minkum misli waye daga cikin ku irina inni abitu yut'imuni wa yasqini rabbi ni fa nakan kwana fa mahalicci na shi ke shayar da ni kuma ya bani abincin ci ku waye ake ma irin wannan ashe kenan kun ga mutum ne amma ba irin kowa ba don haka innama ana basharukum innama ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku yuha ilai ana yi mani wahayi in ka duba ayoyi da dama sun tabbatar da wannan هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ayoyi da yawa بيان لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واعلموا أن فيكم رسول الله ayoyi da yawa sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa mutum ne amma ba irin kowa ba don haka ka kawo ta magana can daban wannan son zuciya ne da kuma ra'ayi inna ma ana basharun mislukum ni ban zama ba face mutum ne irin ku sai dai yuha ilai ana yi mani wahayi abinda aka ce annama ilahukum ilahun wahid abin bautawar ku Allah shine guda ɗaya wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim ilahukum ilahun wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فاعلم أنه لا إله إلا الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذ وكيلا Allah shi kaɗai ne ake bauta subhanahu wata'ala don haka sai ce faman kana yarju a rabbih don in an ce raja a larabci yakan ɗauki ma'anoni da dama daga ciki yakan ɗauki tsoro yakan ɗauki kwaɗayi zaka ce rajautu na firgita rajautu na buƙata malakum la tarjuna lillahi wa ƙara. mai yasa ba ku tsoron girman Allah ko kuma yasa ba ku kwaɗayin abin da ke wurin Allah subhana ta'ala don haka arraja'u yakan ɗauki kwaɗayi kuma yakan ɗauki tsoro duka ana fassarawa faman kana yarju liqa'a rabbih don mutumin da yake tsoron haduwa da mahaliccinsa fassara ta farko ko faman kana yarju liqa'a rabbih don mutumin da yake kwadayin haduwa da mahaliccinsa subhanahu ta'ala to falyamal amalan salihah ya aikata aiki aiki nagari kyakkyawa wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya kuskura ya hada wani mutum tare da Allah a cikin bauta subhanahu ta'ala idan ka koma cikin qira'at ibnu kathir da nafi da abu amza da suna karantawa qabla an tanfada kalimatu rabi'a bayatan sannan yanfada wato biliya ibnu amir da hamza da kisa'i wannan aya tana nuna mana tsoro da kuma girman shirka a wurin Allah subhanahu ta'ala duk mutumin da ya mutu yana shirka kamar da ya tabbata a cikin hadisi man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar don mutumin da ya mutu yana shirka da Allah ko kadan ne ya shiga wuta wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna don mutumin da ya mutu baya shirka da Allah subhanahu ta'ala ya shiga aljanna shi yasa zaka ga ayoyi da dama Allah subhanahu ta'ala ya gargade mu akan hada shi da wani ka duba banu Isra'ila wa idh akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa a'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a qul ta'alu أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دم متمن ديموت ينا mutu باشد shirka مسوكي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما فقد ضل ضلالا بعيدا duk abin da za ka yi karka yadda kai shirka da Allah ta'ala ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib Allah subhanahu wa ta'ala mai tsarki ne kuma bai an san wani abu sai mai tsarki wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullahi ina da tambaya yace me ce tambayan ka yace ar-rajulu yaqatulu lidhik mutumin da yake yaƙi don ambace shi war rajulu yaqatulu da da mutumin da yake yaƙi don ganima shi ba don Allah ba war rajulu yuqatilu li Liyara makana da wanda yake yaƙi domin ya ga shi gwarzo ne ko ko a'a matsoraci ne kuma man fi sabilillah cikin su wane ne yayi don Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man qatala duk mutumin da ya yaki li takuna kalimatullahi hiya al-ulya domin kalmar Allah ta kasance ita ce a sama fa huwa fi sabilillah wannan shine yayi aikin Allah subhanahu wataala ashe kenan kun ga wato dole ne dan adam yayi kokari ya duba ayyukansa duk abin da zai kai ka gariya kamar yadda zamu karanto ya kamata ka nemi tsarin Allah subhanahu ta'ala. daga aikata aiki wanda yake ainihin akwai riya a cikinsa bisa ƙarƙashin wannan aya imamu ahmad ya rawaito rahimahullah daga abu huraira radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yaqulu allah yawm al Allah subhanahu wa ta'ala zai ce al qiyama ana khairu shuraka ni ne mafi alkhairin waɗanda aka yi tarayya a cikin bauta faman amila amalan duk cikin ku wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ghairi ya hada ni da wani a cikin aikin fa ana min bari na baranta daga wannan aiki ba ni da bukata ba na son wannan aikin wa huwa lillazi ashraf wannan aikin ya koma wurin wanda ya hada ni da shi ya je a shiladarsa amma ni ba ni da bukata to mutum nawa ne ke riya a ofisoshi riya a makarantu riya a wurin aiki riya a masallaci ma riya hmm. ko ina ai sabi in dai wanda ya sa ka aiki yana nan to sai ka ga aiki kan jiki ka karfe da kasan ɗan doki amma da zara ya bada baka ce allow him to go stupid saka da lokacinsa sai aiki ya abin da ka gani da kuma Allah zai taimaka ya faɗo ya gani sai kaga an fara wallahi tallahi a fara salatun sunajina biha min jami'il afati wal ahwa ba haka ya kamata musulmi zama ba kullun zuciyarka ta zama na cewa Allah kake neman yardansa ba adam hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu anhu Bukhari da Muslim suka rawaito rahmatullahi alaihima annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane guda uku su za a fara babba kauta da su wutar jahannama za a launching ɗinta da mutane guda uku ne mutum na farko shine wanda ya mutuwa jihadi ka san ko babu mai matsayi a cikin al'umma sama da wanda ya jihadi saboda shi Allah subhanahu Ta'ala zai sa masa fuka-fukai zai dinga yawo a cikin aljanna sannan fa abin nan allaunu launu dam wa rihu rihul jinin jininsa launi na jini amma dan ɗanɗano ne irin na ainihin kanshin almiski idan ya zo ya mutu aka kashe shi Allah sun ta'ala sai ya kira ta sai ta su ka tuna ni'imar da na maka ya ce Allah na tuna ka ba ni ƙarfi, ka ba ni ƙira, ka ba ni kaza ka ba ni kaza har ma ana mani kirari da cewa sarkin ƙarfi misali to me kai da wannan ƙarfin? sai ce ai ƙarfin ya Allah na tafi ne na tafi aka fafata yaƙi da ni aka kashe ni a fagen yaƙi saboda neman yardarka Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ƙarya kake ba dan ni kai ba khuduhu faghullu ku tacife shi ku daure shi thumma al-jahima sallu ku ma cikin wuta sai mutum na biyu malami masanin qur'ani ya san hadisi ya san kaza ya san kaza Allah sai ya kira shi ce malam eh ka tuna ni'imar da na maka ce eh ka bani qur'ani ka bani hadisi ka bani tauhidi ka bani fiqh ka bani kaza lissafo to me kai da shi ai na zauna ne ba abin da nake sai karantar da mutane saboda neman yardarka kuma ba ni da lokaci da safe da yamma dare da yini kullum aikin kenan saboda ina neman dacewarka Allah ta ce ƙarya kake ba dan ni kai ba ku cacife shi ku jefa cikin wuta sai a kira mutum na uku shine mawadaci da inda ya ji taimako ya bada ya gina makaranta can ya gina masallaci ya yi kaza can an yi kaza na Allah ya tunatar da shi ni'ima ya ce Allah duka na sani kuma duk ba wani aikin alkhairi da taimako da za a yi wanda na san don kai ne ya Allah sai da nai ya ce ƙarya kake ba don ni kai ba dukkan ku kun yi ne don a ce kai kana da ilimi kai kana da kyauta kai kuma kana da ƙarfi to duka an faɗa yanzu ku je ku shiga wuta Allah kai mana tsari to mutum nawa ne a cikin muke aikin riya abin da fa lalata ƙasar kenan shugaba zai ɗaura ka akan wuri ya aminta da kai ya sakan maka wurin kai rahoton da kake bashi daban kuma actual abin da yake faruwa on ground is entirely different with what you are telling him abin da kake a masa daban abin da kuma yake kasa daban yanzu misali kamar eh, ɗauki ƙasa misali za ka zo ka ji an ce ko gwamna kowa ya ɗauki ss da kaza da kaza kullum suna ce ranka da ai kowa yana yi kowa na bi kowa na ba to amma da zai fito babu tsaro ba mamaki sai mai tsirara, dan ya gane ba haka ake ba to ku gaya mashi mana gaskiya tunda ya ɗauke ku a matsayin mataimaka ne ranka ya daɗe eh akwai matsala da kaza da kaza ga yadda nake gani za a gyara na samu gyara amma dan me zaka ce mishi komai daidai kuma kowa ya bi kuma kowa na yi kuma ƙarya ne muna fahimta duk abin da ya mai da mu kenan baya hmm. kuma ka cire wani bangare da kake gani ba wani bangaren da babu riya shi yasa mutane suke wahala babu aikin Allah ya nisa kowa duk wanda ka daura akan wuri kokare ke gina kansa kawai kenan. to in ba mu gyara ba yadda na faɗa kuma kun san kuna bi na bashi ba wutar juma'a nan <laughs> malam ya gane bashin da kuke bina ina nan jiwa kan ku insha Allah ban manta ba ta ai ko zan na kasa gwamnati ina ta tace to nace ko ma ina tafi kan ku talakawa insha Allah ban manta ba wannan bashi da kuke bina Allah da zan biya ayi hakuri zan biya <laughs> mu muka tattaru muka lalata kasa saboda kowa inda ya tsaya a inda ya kamata ya tsaya kuma ya yi abin da ya kamata ya yi to in Allah yadda za a samu sauƙin abubuwa ya suka duba kaga ana fuskantar azumi sai kaga wani yaji ya sai ya sai shiga misali buhu dubu biyar ya yi stocking ya sai wake buhu dubu goma ya yi stocking wai yana targetin azumi mai azumin da ya kama bakinsa wanda yake kusa da Allah subhanahu baka tallafa miji ba amma kana son ka gallaza mata kai kuma kana son Allah ya taimake ka ba ka muke rayuwa shi yasa muke wahala jama'a mu kiyaye mu kula da wannan hadisi na gaba wanda Imam Ahmad ya rawaito Tirmidhi ya rawaito Ibn Majah ya rawaito rahmatullahi alaihi daga Mahmud ibn Labid radiyallahu anhu yana cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna akhwafa ma akhwafu alaikum ash-shirku al-asghar mafi abinda nake jiye muku tsoro al'umma ta dan karamin shirka domin shirka gida uku ne akwai ash-shirku kabir ko akbar babban shirka shine ka dinga bautan wani ko kuma ka riki dan mutum mutumi kana bauta akwai ash-shirku as-saghir akwai ash-shirku al-khafi ash-shirku as-saghir karami wanda bai kai wancan ba shi ba mutum ka rika ba misali ba kuma abin nan dan mutum mutumi kake bauta ba sannan akwai ashirkul hafi shirka ce ɓoyayya wacce ita kuma ba wanda ya santa sai Allah subhanahu sai suka tambaya qalu suka ce wa ma shirkul asghar ya Rasulallah? wace shirka ce karama ko ko ɓoyayya qala sai ce ita ce riya an san riya ai sabi ko a masallaci misali kaga wani mutum shi Allah ya bashi sauti amma kullum bai zo a yi sallah sai daga bayan aida da sallah sai zo rungumi kirji ya rike a'udhu billahi ya ce kai a ce kai ai wani malam bare tilawa ba amma ba zai zo a sallah da shi a farko ba ko ko a'a ya ja sujjada in ya ga in zai sallah faka faka a dakin sa amma ya shigo masallaci ya kwakwabe ya tsaya yadda kasan zai sake kuɗa cikin sujjada wai dai a ce hin hmm, kaga mutanen Allah so mu gyara ayyuka jama'a sai ya ce ya ƙulu Allah yawmal Allah subhanahu wa ta'ala zai ce da moran au Idan idza jazan nasa bi a'malihim in ya sakan yama kowa da ayyuka izhabu ila alladhina tura'una tura'unahum fi ku tafi zuwa wurin waɗanda kuke nuna ma ayyukan ku a nan duniya ku tafi wurin su fanzuru ku duba ku ga hal tajiduna indahum jaza'a za ku samu wani sakamako a wurinsu ku je ku gani amsa ita ce ba ba wani sakamako da za ka samu saboda aiki ne na riya ba aiki ba Allah kake ma ba ba kuma don Allah kake ba haka hadisin da ainihin Imam Ahmad ya rawaito daga Abu Sa'id dan Abu Fudala al-Ansari radiyallahu an qala ya ce sami'tu Rasulullah naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce yaqulu yana cewa idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirin idan Allah subhanahu wata'ala ya tattara mutane na farko da na ƙarshe li yawmil qiyama ga wannan yini na tsayuwa li yawmil la fi wannan yinin da babu tantama a cikin sa nada munadi mai kira zai yi kira sai ya ce man kana ashraka fi amalin amilahu lillahi ahada duk cikin kudu wanda ya san cewa ya yi wani aiki wanda ya haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani a cikin aikin to falyatlub thawabahu min indi ghairillah ya tafi ya je ya nemi ladan wannan aikin a wurin wani Allah subhanahu wa ta'ala amma kada ya neme shi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allaha domin lalle shi subhanahu ta'ala aghna shuraka'i 'an ash-shirk shine mafi wadatan mawadata daga ainihin shirka ba shi da bukata duk aikin da na Allah ne ka dauka ka hada shi da wani to Allah subhanahu wata'ala baka da aikin ba shi da bukata bari baka misali na hankali kai ne kana da houseboy yaro mai aikin gida in kana da shi misali kai da shi ke wa yake sama da wani kai ke sama da shi ko to duk kayan da ka sa yau in ka sa gezuna shi ma sai dinka irin ta misali gobe in ka sa wannan shi ma sai sa irin ta misali duk irin abin da kai shi ma yana nuna maka zai yi kuma shi ɗanka ne yaronka ne a ƙasan kai ke aiki za ku samu jituwa kuwa me yasa saboda ai so kake ka ganshi kaman bakin yan uwa ya kama shi wai dan a gane waye mai gida waye yaro eh to sai zamana kai da shi din ba wani mamanci ka sha shadda ya sha kana sheki yana sheki Fata kana nunawa shi ma tana nunawa a to anya za dai daidaita to in ya zama na tsakanin mutum da mutum kenan to ya kake tsammani tsakanin bawa da mahalici ba dan sake kawo maka misali na hankali kai ne kana neman aure misali magana kamar yadda ainihin mai risala ke ta ƙara ba wata rakana an karkata an kusanci juna sai ka je ka samu wani ranan ya zo hira ina son ka gaya min reaction ɗinka mai kake ka zai faru ana fahimta ka je ka same shi kuma ka samu ya kama hankalinta gaba ɗaya yaddanta da saurari hankalinta na wurin yana ta bayani yana ta bayani in an zo wurin dariya a kwashe da dariya da shi da ita in an zo wurin me yayi a yi kaza kai ka dan tsaya wai ya dan gama kai sannan a saurare ka sai sai watsi da sai ka aika a misali Allah ka je ka ce ana sallama ka ce mashi ba ni da lokaci ya dawo gobe misali to sai gobe ka dawo ina son ya kake kaza zai na za ka fara bayani to wannan abu dai in zai yiwu a tsaye a yi shi dan kai ba ɗan iska ba ne ba ka da lokacin da za ka fara da'awa ne <laughs> misali ko ba ka ba ne farko ma za maka sana assalamu alaikum wa alaikum ina yi ne a ah, lafiya ah, ba ka da lafiya ne lafiya to sai ka fara jawabi wai an taba ka ba haka bane wanda fa tsakanin mutum da mutum kenan ya kake tsammani tsakanin bawa da mahalici shi ya baka lafiya shi ya busa maka rai shi zai anshe ka shi ke baka arziki shi ke kaza shi ke kaza kai wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ta gidaye ba to kuma shi ne zaka koma ka je mishi kishiya kuma ka ce wai ya kalle ka ido na rahama muna fahimta to shi sa shirka yake da babban haɗari a cikin al'umma annabi sallallahu kuma ya faɗa yake cewa wani wurin shirka a cikin al'umman nan ta fi bakar tururuwa koyuwa a cikin bakin dare a cikin bakin wuri akan bakin dutse kuma mulmulalle kuma a cikin hadari za ka iya ganin tururuwa to haka shirka ke ɓoye a cikin wannan al'umma Allah kai mana tsari don haka sanar da ita gwada cewa su sallam yake cewa fa inna Allah agna shuraka'i an shirk Allah ta'ala shine mafi wadatan masu shirka daga shirka ya tabbata a cikin wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito rahimahullah daga Abu Bakra radiyallahu an qala yace qala Rasulullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man sama'a duk mutumin da ya ji yadda mutane aikin sa sama Allahu bihi Allah zai ji yadda mutane aikin nasu ma'ana duk mutumin da yake aiki don ji a ce ai shine wane to mutanen za su ji aikin kuma zai tashi babu lada ana fahimta wa marra'a duk mutumin da ya aiki don mutane su gani ra Allahu bihi Allah subhanahu wata'ala zai nuna wa mutane aikin nasa kuma shi zai tashi ba lada irin wannan zaka ta gani a cikin mutane akwai matar da ta zo ina ba da labari wai sun an samu sabani da mijinta shikenan sai take cewa wallahi malam ka san wani abu Allah ne ya sauke yanzu kaga malam muna zauna a two bedroom malam ni na biya ban taba cewa ya mai mun da kuɗi na ba malam yanzu in ka je akwai buhun shinkafa 50 kg malam ni na siya ban taba complaining ba yanzu yau inda kun hadu da shi zaka ga akwai wata shadda bulu a jikin shi malam malam ni na siya amma kuma malam ba fa ina gaya maka bane dan tona mai asiri ba so nake tona mai asiri ba malam ana fahimta to duk mutumin da ya aiki don ya ji yadda mutane Allah zai ji yadda mutane kuma bai da lada Kisa duk abin da zaka yi kokari yadda ka yi ka ɓoye in ya bayyana ta wata hanyar wannan wani abu ne daban amma kai ka zo ka ce ai ni ne ni aka yi kaza ka rushe aikin ka from the root babu lada kuma abin da mutane suke kenan hmm. ina da wani ɗalibi a katsina dan majalisa ne ya zo ya same ni ya ce wallahi malam ka gan mu din ka ne mana addu'a Allah ya sa mu gama lafiya nace me faru to ai yadda muke aikin nan eh, akwai akwai abin da zaka bayar idan da don Allah kai ba ma ba zai kai wannan ba Allah ya taimake ka zaka samu aljanna amma yake aikin nan namu sai ka zo ka raba kaya na miliyan hamsin kuma dare ya ce ba lada ba ka yake faro in ka zo in motsin kaki kai akwai media team an ɗauki kakin ka pop an watsa in ka yi yunkurin tashi pop an ɗauka wai a gaya ma duniya wai ga irin aiki da kake to ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala an je da ni lokaci yayi eh, malam zai a karanto tambayoyi wannan yace bayan gaisuwa da fatan alkhairi yana ma malam addu'a Allah ya tsara malam kuma Allah ya ƙara masa girma da lafiya tambayarsa tambaya biyu ne a haɗe ya ce tambaya ta farko malam wani irin matakai ne in mutum ya bi zai ci nasara a neman ilimi don allah malam ina so mu ji kaɗan daga cikin tarihin gwagwarmayan karatunka to wannan dai a yi haƙuri a da bashin allah da sai ranar rufe tafsiri sai in ce allah sai yi bayani in allah da wanda ya zama na bashi wanda ya rubuto sai sake rubutawa amma a matakai na cin nasara ba ma neman ilimi ba akan komai wato abubuwa ne guda karanci uku na farko ka tsarkake niyya na biyu ka yi haƙuri na uku ka jajirce ka tsarkake niyyanka ka yi hakuri da abin da za ka cimma sannan kuma ka jajirce to ba ilimi ba ko mai ka in Allah dan akwai waɗannan sifofin don Allah da za ka same su amma duk abin da ya zo babu Allah a cikinsa ba za ka iya haƙuri wurin tsayuwa don shi ba ba ka da juriyan bin abin to ba za ka taɓa samun nasara a kansa waɗannan abubuwa ka riƙe su in Allah ya taimake ka ka riƙe su to ba ilimi ba ko menene ka tasa in Allah da za ka yi nasara kan shi na Tambayar shi na ƙarshe malam wannan kalman tana da ma'ana albintalun ai wando kenan da larabci albantalon suke kiransa wando kenan eh na wani bawan Allah yana barin du'ayi wurin malam yana fama da uh, rashin lafiya da Allah albarkacin wannan wata to Allah ka yaye mashi mu ma kuma Allah ka yaye mana duk waɗanda ba su da lafiya cikin mu Allah ka ba su lafiya na sai wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ƙara malam lafiya da nisan kwana masu albarka amin malam tambaya ta ita ce akan hadisin da ke magana wa'yansu za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba malam wannan hadisin ya tsaya ne ga magabata ko har zuwa yanzu to ai hadisin na ukasha ne da ya zo ya tashi abin anasala ya ce wasu mutane dubu saba'in za su shiga aljanna babu tsangoma babu bayani sai abin nan sai ukasha bin mihsan radiyallahu anhu sai ya rasulullah ka roki Allah ya sanya ni daga cikin sai ce an anta mu kana ciki sai wani ya tashi ya ce ya rasulullah ni ma ya ce a sabaraka biha ukasha ukasha ya riga ya riga kenan zahirin hadisin wasu mutane ne waɗanda Allah ya ware an kuma riga an kulle amma kuma akwai falalar Allah subhanahu Ta'ala da zai iya ba wasu waɗanda ba waɗancan din ba amma waɗannan wato first class ne waɗanda Allah ya ware kuma shi ya san su na to abinda muka faɗa muka yi daidai muna fata Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana'ar kairi Allah ka biya masa wanda suke cikin tsanani da ibtila'i Allah ka yaye masu marasu lafiya a cikinmu a gida ko asibiti maza ko mata manya ko yara Allah ka ba su lafiya waɗanda ba shi ya sha ƙarfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi mata da suke akan gwiwa Allah ka suke su lafiya masu neman haihuwa Allah ka ba su ya'ya na gari waɗanda suke da ya'yayen Allah ka taimake su akan kulawa da su waɗanda aka jarraba da fankarewan 'ya'ya, Allah ka shirye su ƴan mata da samari cikin musulmai da suka lalace Allah ka shirya mana su shirin addinin musulunci Allah ka dawo da su kan turba yan kasuwa da suke kasuwanci Allah ka yi wa kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu dakarun sojin ƙasar nan da suke fagen fama suke aiki don Allah Allah ka ba su nasara Allah muna tawassuli da wannan ibada da muke Allah ka taimaki dakarun sojin Najeriya Allah ka murkushe makiyansu waɗanda kuma ake haɗa baki da su don cutar da 'yan ƙasa in masu shirya ne Allah ka shirya mana su idan ba za su shirya ba Allah ka sauya mana su shugabanni da Allah ka ɗaura a kanmu Allah ka jefa tausayi a cikin zukatansu waɗanda kuma suke yi ba daidai ba in za su shiryu Allah ka shirya mana su idan ba za su shiryu ba Allah ka sauya mana su waɗanda kuma suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai da bin daidai da yin daidai da gamawa daidai Allah ka haɗa su da mashawarta na gari Allah ka ba mu damuna mai albarka yan kasuwa daga cikin mu Allah ka yauka kasuwancin su ya Allah muna roƙonka na nesa mu da na kusa kowa cikin mu bukatun sa na alkhairi Allah ka biya masa ɗalibai da suke karatu Allah ka bude kwakwalansu matafiya Allah ka tsare musu hanyoyi waɗanda suke tsare a hannun yan bindigan daji Allah ka kwace su su kuma da suka addabi al'umma in za su shiryu Allah ka shirye su idan ba masu shiryuwa ba ne Allah ka kama su kamo irin na adawa da samudawa don mutumin da yake da hannu cikin wannan fitina yadda ya tarwatsa mutane Allah ka tarwatsa iyalinsa idan kuɗi yake takama da shi Allah ka talauta shi idan lafiya yake takama da shi Allah ka ɗaura masa cuta idan jama'a ne Allah ka tarwatsa jama'a duk mutumin da da shi ake haɗa baki da wannan al'amari Allah karkasa ya ci moriyar ƴaƴansa, ya Allah ka ɗora mishi fitina da bala'o'a daban-daban su kuma waɗanda Allah ya ɗora musu wannan jaraba ko jarabawa ta same su Allah ka yaye masu ya Allah ka mai da su gidajensu duk mutumin da ya hura mana wuta Allah ka hura masa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi duk mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka daura wanda za su yi ajalinsa wanda ya ɗaga makami akan mu Allah ka sa ya zame ajalinsa don mutumin da aikinsa hura wuta ne Allah ka sa ta zame ajalinsa don mutumin da yake yunkurin ganin bayan mu Allah ka mai da shi na baya ga dangi sai dangi su ci su bashi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum